man shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren tara ga watan da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da sha shi daga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma idan ba manta ba a karatun wannan littafi da muke wanda ke magana akan mata 'yan wutar jahannama mun je wata gaba ta biyu a cikin gaɓoɓin da malam ya ƙulla dangane da abin da ya shafi mafatihun nari lin nisa'i mabuɗan wutar jahannama da ke da alaƙa da mata a ƙarƙashin wannan gaba ce malam ya ce mabuɗin farko da mata ke riƙe makansu na wutar jahannama shine ashirku billahi in ba kumanta ba hada Allah da wani shirka abu na biyu sai ya ce asiru to asiru ne muku bayani cewa shi ma yana da alaka ne da shirka amma abin da ya sa malam ya kawo sa a mazaunin shi na daban saboda shirka dama ita Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna mafi yawan mutane in ka tara su gaba ɗayansu mafi yawansu ba sa imanin gaskiya da Allah sai sai rinka shirka da shi to abin da ya shafi sihiri kuma idan ka tara jama'a gaba ɗayansu maza da mata ɓangaren da suka fi alaƙa da sihiri su ne 'ya'ya mata jama'ar musulmi kun gane ku? shi sa da wahalan gaske kaga 'ya mace ta yi imani da Allah sai wadda Allah ya tsari don haka a ƙarƙashin wannan gaba ta sihiri muka ɗauko wata gaba a cikin littafin asarimul mulbatar ba ba ta ba muke tattaunawa dangane da meye sihirin mun yi bayani dangane da gaskiyar waɗanda ake haɗa kai da su cikin shaɗanin aljanu ana yin sihiri muka kawo dalilai a cikin Alƙur'ani da suna cewa aljanu gaskiya ne akwai su akwai kuma shedanin aljanu a cikin aljane wanda gaskiya ne akwai su da su ne ake haɗa kai ana yin tsafe-tsafe ana yin asiri tsakanin su shedanin aljanin da bokaye ko 'yan duba ko masu 'yan kara-kara ko masu sihiri ko masu tsafi da sauransu har muka ambata cewa babu yanda za a yi boka da yake neman haɗin kan aljani a kan wani abu babu yadda za a yi aljani ya ba shi haɗin kai har sai ya mai ɗayan abubuwan da suke na haramun ne allah ya haramta ko sai ɗayan abubuwan da zunzurutun kafirci ne ko shirka ne sannan shi shaidanin aljanin zai yadda ya haɗa kai da bokan aikin daga ciki mala ya kawo mana misali cewa bayan da za a yi shaidanin aljani yadda ya haɗa kai su aiki da boka har sai bokan ya iya buɗe baki ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya tara annaba gaba ɗaya zagi su tas wani ma ya wuce na sai ya buɗe baki ya zagi rabbul alamina duk man karanta kuji kuma wallahi yau har anan zariya akwai bokayen da shaidanun aljanu ke shar'anta musu irin waɗannan abubuwan kuma suna yi malam ya nuna mana cewa akwai bokan da shaidanin aljani ba zai ba su haɗin kai ba har sai ya shar'anta ya samu ƙur'ani izu 60 ya raba shi biyu ya silifa da izu 30 a tafin kafarsa ɗaya ya silifa da izu 130 ɗin a ɗaya kafar tasa ya tattaka ya shiga ban ɗaki yana faɗin wasu kalmomi na shirka sannan shedanin aljanin ya ba shi haɗin kai a kan abin da ake so a yi na sihiri ga wani jama'ar musulmi kun gane a ƙarshe mala ya kawo mana watan wata doka da na umar ya rubuta ya aika ƙasashen musulmi cewa duk inda akwai wani boka namiji ko boka ta mace duk inda suke a ƙasashen musulmi a bi su a kashe wannan shine hukuncin musulunci umar ya yi wannan doka ne shekara ɗaya kafin ya bar duniya wannan kuma haka ya ibn qudamatul maqdisi Allah ya ƙara jin kansa da rahma ya ce hukuncin boka shine wa haddu sahir alqatl hukuncin da ke kan boka a musulunci ko ɗan duba ko mai kara-kara ko matsafi jama'ar musulmi kun gane ko mai yin asiri hukuncinsa a musulunci shine kisa ruwaya zalika an umar an ruwaito haka daga sayyidina umar wa usman ibn Affan da sayyidina usman wa ibn Umara an ruwaito haka daga Abdullahi dan Umar wa Hafsa matar manzon Allah Hafsa fatawarta kenan duk inda boka yake in an kama shi a kashi wa Jundub ibn Abdullah haka fatuwar Jundub dan Abdullahi kenan وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك wannan mun kawo ne saboda mutane su fahimci hukuncin musulunci da manya-manyan malaman musulunci suka yi akan bokaye da 'yan duba da masu asiri da 'yan kungiyar cult don cultism duk ɗaya da masu sucre society da 'yan duba da mayu masu maita wannan shine hukuncinsa a musulunci kisa domin yin tsafi ko asiri ko bokanci ko duba ko maita jama'ar musulmi kun gane wannan kafirci ne shi ko kafiri hukuncinsa a musulunci kisa amma kafirci ne shi bokanci wanda malamai suka saba kan kashe mai yi wasu na ganin cewa in ba ya yi bokancin da ya kashe wani ba to ba za a kashe sa ba sai dai za a nemi ya tuba a kan bokanci in ya ƙi a kashe sa wasu malamai suka ce in dai ya yi bokanci ya tabbata boka ne ko ya ce ya tuba hukuncin shi a musulunci a kashe shi jama'ar musulmi kun gane ko allah kyauta idan ba ku manta ba mun fara karatu a ƙarƙashin gabar da yanda ake bi ana ɓata sihiri a lokacin da aka yi wa wani ma wani sihiri wanda malam ya nuna mana cewa Allah a ƙur'ani ya saukar da aya cewa wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina muna karatu ne daga littafin in ba kumanta ba asarim libattar fi tasaddi li saharatil ashrar na wahid abdulsalami bali shafi na hamsin da biyar inda dai muka tsaya da asuba ɗazu da ma'ar musulmi kun gane ku a daidai wannan lokaci da malin ya kawo wannan aya wacce ke suratul isra'i aya ta tamanin da biyu allah ya ce muna saukarwa a cikin alkur'ani abinda yake waraka ne a nan sai na fara magana cewa warakan nan daga cuta wadda gata ta zahiri ake gani wasu malamai suka ce cuta ta baɗi ne wadda ba a gani ita ce cuta ta kafirci ko shirka ko hassada waɗannan duk nau'uka ne na cuta da ke damun zuciya ƙur'ani ana iya amfani da shi wurin magance matsalar wannan cutar jama'a kun gane ko wasu ko malamai suka ce kamar yadda malam ya ce mana ya ce wasu malamai na fassara wannan aya da cuta-cuta wadda ga ta ana gani a jikin ɗan adam ta gaba misali ɗan adam ya kare ba tsafi ba ne ba asiri ba ne yaƙinin mutum game da allah yana iya kallon ƙafar da ta kare ya rinka karanta wani abu na alƙur'ani hucin karatun na taɓa wurin da ya kare ko yana karatun ƙur'ani yana tofawa sai a ga ƙashin na haɗuwa jama'ar musulmi kun gane yaƙinin mutum game da sakankance wadda ya kan ƙur'ani da kuma sa da Allah yana iya magance wannan karya jama'ar musulmi kun gane amma matsalar musulmi a yau gwada Allah ba da yaƙini ne mutum zai ba bari in gwada tun da an ce to bari in gwada to da ka gwada Allah shi ma sai ya gwada ka sai ka yi sai ka ga an ƙi samun lafiya ya ga ce to gashi an karanta ƙur'anin kuma ba lafiyar to imaninka ya lalace jama'a kun gane ko har inda muka kai daidai inda a yau za mu tashi inda malam ke cewa mun tsaya a daidai ƙarshe-ƙarshe inda ya ce wa minar tajarib al'amaliya allati zaharar lana miraran wa takraran laisa القرآن ليس إلاجا للسهر والمس والحسد فقط bal innahu علاج hatta lil amradul udawiyya aidan kun ga wurin aiko yace yana daga abin da aka jaraba a aikace wanda ya bayyana a gare mu ba ɗaya ba ba bi ba kai amma ta maimaitawa lallai shi alƙur'ani ba magani ne kawai na sihiri da ake wa mutane ba duk wanda aka yi sihiri za a iya magance matsalar sihirin ta hanyar amfani da alkur'ani da ma kun gane ko walmasi ko kuma aljani ya shiga jikin mutum yana fitinarsa ana iya magance matsalar cutarwa aljani wanda ba ta hanyar sihiri aka sashi a jikin mutum ba ana iya magance matsalar ta hanyar amfani da alkur'ani walhasari ko kuma hasada idan mutum na da matsala na cutar hasada jama'a kun gane ko ana iya karanta alkur'ani a magance mai matsalar hassadarsa da alkur'ani fakat ba wai wannan kaɗai alkur'ani ke magancewa ba sai malam ya ce bal innahu ilaju shi ƙur'ani gaba ɗaya magani ne hatta lil amradul udawiya aidan hadde ga cututtuka da ke samun gaban mutane gaɓoɓin jiki ciwon ido ciwon kunni ciwon haƙori ciwon kai ciwon ciki ko kirji karaya ko ɗan kakkare babu ɗayan waɗannan da ba za a iya magance matsalarsu da alƙur'ani ba jama'ar musulmi kun gane to nan muka tsaya a karatun ɗazin na asuba ko sai malam ya ce fa in qala qa'ilun idan mai magana da zai ce labudda min dalilin khasin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala linarqiya biha ahad al-marda da wani zai buɗe baki ya ce dole ne sai an kawo mai dalili a keɓe a cikin kowace aya da muke zaɓo ta a ƙur'ani don yin ruƙuya da ita ga wani daga cikin marasa lafiya auna tawakkafu ko ko mu tsaya kan mi aiki da ita har sai muna da dalili ƙarara a ƙur'ani da sunna jama'a da yawa a waɗanda ke faɗin wannan kalma sai su ce wai ina annabi ya karanta fati daga aya farko zuwa sha ɗaya a kan aljani da ke jikin mutum a kawo nasu to da wani zai yi irin wannan magana hatta kaji sun ce hatta ya tiyana nasu su ba za su yi aiki da abin ba har sai nasi ya zo musu sabitun tabbataccen nasi cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama رقى بهذه الآية هذا ruƙuya da wannan aya ga wannan rashin lafiya a kawo دليلي cewa annabi ya yi maganin wata cuta da wannan ayar da kun gane ku? fana li ha'ula'i to idan da za su yi wannan tambayar mu da sai mu ce musu laqad wada annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ka'idatan amma likulli ruqyatin annabi ya aje wata ka'ida gamamma ga duk wata ruqya da za a yi duk wani magani da za a yi wata ka'ida gamamma da annabi ya aje mana mu musulmi faqad sabata fi sahihi muslim hadisi ya tabbata a sahihu muslim cewa anna unasan qalu ya rasulallahi wasu mutane suka zo suka ce ya manzon Allah inna kunna narqi fil jahiliya mu dinnan muna yin rukuya a zamanin jahiliya muna magance matsalolin cututtukan mutane a zamanin jahiliya faƙala sai annabi ya ce a'aridu alayya rukaku to ku yi ku bujiro min da yadda kuke rukuyar taku in yi ku bujiro min da ku yi in ga yadda kuke rukuyar taku ku bujiro min da yadda kuke maganin in gani ya yake sai annabi ya buɗe baci ya ce musu la ba asabin rukuyati babu laifi a magancewa mutum matsalar cutar da ke damunsa babu laifi a magan wani rukuya malam takun shirkan in dai a cikin rukuyar ba shirka jama'ar musulmi kun gane ita ko rukuya ana iya yin ta da ƙur'ani ko da wani zikiri ko da wata addu'a wadda ta tabbata ko kuma ma da wasu kalmomi waɗanda mutanen jahiliya na amfani da su amma in an kalle su a cikinsu ba shirka tunda annabi ya ce a'ridu alayya ruqaku sai ya ce la ba bir ruqyati malam ta kun shirka ku yi ruqyar taku in ga yanda take sai ya ce babu laifi a yi ta in dai ba shirka a ciki kaga ko ta jahiliyar in ba shirka za a iya yin ta jama'ar musulmi kun gane ko wannan hadisi al'imam muslim ya fitar da shi fi kitabi salam lamba hadisi na 64 al'imamun nawawi sharhin da yawa muslim a mujalladi na shafi na 187 ya fitar da shi sai malam ya ce famin hadal hadis a ƙarƙashin wannan hadisin na huzu jawazan ruƙuya bil ƙur'ani za mu iya fahimtar halaccin yin rukuya da alƙur'ani a ƙarƙashin wannan hadisin awis sunna a ƙarƙashin wannan hadisin za mu iya fahimtar halaccin yin rukuya da wani abu na sunna awil adiya ko kuma wata addu'a aw riha ko wani abu ma wanda ba addu'a ba ne ba sunna ta zo da abin ba ba ba bane aw hatta minar rukuya aljahiliya kai har ma dai rukuya jahiliya ana iya amfani da ita don kawar da wata cuta malam tawi ala shirkin in dai ba ta kunshi shirka a cikinta ba in dai ba shirka a ciki Da mawar musulmi kun gane ko allah kyauta to wannan shi ne mukaddimar da malam ya yi a kan abin da ya shafi ta sihiri in ba manta ba a gaba ko kuma a fasali shi da cikin wannan littafi malam sai ya kawo sihirin farko da yanda za a bi a ɓata sa wanda kuma shi ne kawai zan ɗan tattauna akan sauran nau'ukan sihiri da ake yi mu ɗan yi bayani a gurguje a cikinsu don mu ci gaba da littafin da muke yi da mun ce za mu karanta aqidatul mu'min ta jabiru aljazairi a daidai gabar da ya rubutu kanta kan aljinnu wa shayatin to tsakani da allah mun kalli idan muka ce yi to za mu manta asalin karatun littafin da muke yi wannan ya sa tun da muna da tsarin za mu zo a fara karatun wannan littafi na aqidatul mu'min muka ce to a aje karatun wannan tun da shafuka ne masu yawa a bari sai an fara karatun an zo gabar jama'ar musulmi kun gane amma shi wannan sihiri da ke gaba wanda za mu karanta ya shi a cikin mutane a yau kawai shine abin da zai sa mu dan taba wata matsala a cikinsa shi sa ya ce awwalan sihiru tafrik sihiri da ake yi wanda ake raba tsakanin wani mutum da wani mutum ko tsakanin wani mutum da wata sana'a ko tsakanin wani mutum da gari ko unguwa ko gida ko a raba tsakanin mutum da ɗansa ko ubansa jama'a kun gane ko ko a raba mutum tsakanin shi da abokinsa to wannan yana yaɗuwa kwarai a cikin mutane musamman sihirin da ake na raba tsakanin mata da miji jama'ar musulmi kun gane ko allah kyauta sai ya ce kala ta'ala fi suratul bakara allah ya faɗa a suratul bakara ya ce wattaba ta tulo shayatsinu ala mulki sulaimana wa ma kafar sulaimanu walakin ash-shayatin kafaru yi allimunan nasa sihira. wa ma unzila alal ne? ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه جماعة كنغانيكو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون تن التافن da muke mun ta karanta wannan aya muna fassara ta kai tsaye za mu ci gaba malam ya ce wa an jabirin radiyallahu anhu kala jabiru ya ce allah ya ƙara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce inna iblisa ya da'u arshahu alal ma'i shedan amma uban shedanu shine iblis jama'a kun gane ko annabi ya ce yana ɗaukar gadon mulkin shi kullun garin Allah ya waye sai ya je ya aje shi a kan ruwa shine inna iblisa lallai iblis ya da'u arshahu alal yana zuwa ya aje gadon mulkinsa da yake mulkar wannan sauran shedanin aljanu sai ya je ya aje wannan gadon mulkin nasa a kan ruwa wannan kuma yana kwaikwayon watan yana ƙoƙarin kwaikwayon yanda al'arshin Allah take annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce Allahu alal arsh wal arshu alal ma' Walma'u ma'u ala sama'i annabi ce Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshin kuma tana kan ruwa ne ruwan kuma yana sama ne ya abin yake Allah ya sani nassin ƙur'ani ma Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma'i kum ayyukum ahsanu amala al'arshin Allah tana kan ruwa ne ya aka yi haka allah ya haka ne don ya jarrabe ku ya gawa zai mai aiki kyakkyawa waye zai yi mummunan aiki jama'ar musulmi kun gane wannan ko to annabi ya ce inna iblisa lallai iblis ya da'u arshahu alal ma'i yakan je ya ɗora gadon mulkin shi a kan ruwa sun ma ya ba'asu yahu, sai ya kalli masu mai aiki yaran shi sai ya tura su ɓangarori na duniya Ko ku bi gabas ko ku bi yamma ko ku bi kudu ko ku bi arewa fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u u'aduhun fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza fa adnahum minhu manzilatan wanda ya fi su kusancin matsayi a wurin iblis yaran shi in ya aika su a cikinsu wanda ya fi girman matsayi na kusa da shi iblis din a'zamuhum fitna shine wanda ya fi su girman fitina fitinan ne da ya fi kowa fitina a cikinsu shine ke samun matsayi mafi kusa da iblis a cikin yaron nashi da ya tuttura jama'a kun gane ko ya ji'u ahaduhu idan ya watsa su suka shiga duniya su in ya je abin da zai yi ya dawo wurin iblis ɗin faya ƙulu sai ya buɗe baki ya ce ma iblis fa'altu kaza wa kaza sanda ka tura ni na je na aikata kaza na je na aikata kaza sai lissafa miyagun ayyuka da ya rinka ingizawa ana wa Allah jama'a kun gane ku, na ingizawa ne yi luwaɗi, na ingizawa ne yi zina na ingizawa ne yi kisan kai na ingizawa ne ya sha giya na ingizawa ne yi ƙarya na ingizawa ne haka duk wanda ya zo haka zai ta faɗa jama'a kun gane ko faya kulu duk sanda ɗayan cikinsu ya zo ya gaya ma iblis cewa aina ingizawa ne ya yi ɗayan abubuwan da muka faɗa sai shi ɗan ya ce mai ma sana'ata shi'a to me ka yi ba abin da ka yi tashi ka banu don ka sa an yi zina sai me ba abin da ka yi tashi ka banu kala annabi ya ce sun ma ya ji'u haduhu can ɗayan cikin waɗanda ya aika sai wani ya dawo sai ya zo gurin iblis ɗin faya kulu sai ya ce ma iblis ma taraktu aini na je wata anguwa ne na je wani gida ne a unguwar na shiga na iske tsakanin mata da miji suna zaune lafiya ɗan abin da bai taka kara ya karya ba sai na tunzura shi na tunzuro ta kamar ɗaya zai haƙura sai yin ƙara ziga shi sai kamar zai sauka sai yin ƙara ingizo fitina ban yadda na bassa ba hatta farraktu bai na huwa bai na mra'ati sai da na tsaya tsayin daka na raba tsakanin shi mutumin da matar tasa jama'ar musulmi kun gane ko kala annabi ya ce fayudnihi Himinu, sai shi ɗan asalin iblis ɗin sai ya kusanto da wannan kusa da shi sai ya ce kai matso matso taho taho ta waya kuli ya rinka ce masa ni'ma anta madalla madalla ai yau kai ne kai ne madalla ka ko kyauta irin ka ake nema aikin ka ake so qala al-amash al-imam al-amash yace arahu qala ni ina ganin annabi ma ya ce fayaltazimuhu sai ya ja wannan sai ya rungume shi saboda ya yi mai aikin da dama shi ne aiki da ya fi so ga an a doron ƙasa don haka ya ɗan uwa musulmi ka rinka kallon menene asalin ya haɗa ka da matarka ka ganta da kyakkyawar ɗabi'a ko addini ka ganta a gidan mutunci yarinya ce mai zuwa islamiyya to sanda ka zo kuka zauna da ita zaman aure ka rinka kallon menene kuma yake neman ya zama dalilin a ce ku rabu addini ne jama'ar musulmi kun gane wallahi in ka je kotunanmu na garuruwan nan namu idan ka kalli ɗan abin da ke sa mata su kai kotu ko kuma a ce wai wannan abin ne ya sa wai namiji ya rabu da mace sai ka ga yanzu wannan ya isa a ce har ya zama dalilin namiji ya rabu da mace saboda Allah addini ne abin don haka dole ne maza ku rinka tsara mutunci da girman mata duk yarinyar da kaga an baka aurenta na rantse da Allah ba dan ta rasa ci bane ba don ta rasa sha bane da suturarta ka ganta tana yawo ba ta rasa wurin kwana bane tana zuwa islamiyya tana zuwa boko duk wani abu na mutunci iyayenta sun tsare mata wata 'yar ma wallahi yanda take hutawa a rayuwa a gidan iyayenta ba za ta yi haka a gidanka ba ba za ka iya rike ta irin yadda iyayenta ke rike ta ba to sai ka kalli dan abin da bai taka kara karya ba yanzu wannan shine za ka yi sake a ce ka wulakanta wa mutane ɗa nawa ka biya aka baka ita tsakaninka da allah ka kalla ka gani tun da uwarta ta samu ciki take wahala da ita ta yi rashin lafiya a yi magani har ta zo ta haife ta aka fara wahala da ɗawainiya da ita don Allah yadi nawa ne ta sa a jikinta zuwa lokacin da ka ganta ka ce kana son aurenta buhu nawa na abinci ta ci kamun ka ganta ka ce kana son ta nawa aka kashe kuɗin magani a kanta sai da ta zama da haƙoranta duka sannan ka ganta ka ce kana so aka ce ka ba da dubu ashirin shi kenan iya abin da aka karba amma wannan ne zai ja ka wulakanta wa mutane ya ka ji tsoron Allah shedan ne ke ingiza ka dan abin da bai taka karya karya ba ya ta ziga ka ya ta tunzura ka ba zai yadda ya bar wurin ba har sai ka biye ma abin da yake so shine ka sake ta jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta sai malam ya ce ta ta'arifu abinda ake nufi da sihir tafriq malin yace huwa amalu sihiri littafriq shine aikin da ake yi na yin sihiri dan raba bainar zauje ne tsakanin ma'aurata guda biyu tsakanin mata da miji auli basil bugdi ko kuma dan a ƙiyayya wal karahiyya da ƙin juna da ƙyamar juna baina sadiqai ni tsakanin abokai guda biyu au sharikai ko waɗanda suka haɗu kan wata harka su biyu sai wani ya je asiri kawai don ya raba tsakaninsu anwa'u nau'ukan sihiri na tafrik na ɗaya a tafriqu bainar rajuli wa ummi akwai sihirin da ake dan a raba tsakanin watan mutum da uwar da ta haife shi wannan sihirin galibi yana faruwa ne daga wurin uba ko wurin 'yan uwan da uwar ta haifa jama'a kun gane ko idan uban ya ga 'dan nan allah ya mai fatahi a rayuwa yana samun arziki amma baya kula da shi yana kula ne kawai da uwarsa sai uban ya je ya sa a sihirin da zai raba tsakanin dan da uwar wani lokaci haka ta kan faru wani lokaci ko yayi ne ko ƙanni ne sai su ga uwar ba wanda take so kamar wannan sai su je su sa a sihiri don a raba tsakanin shi wannan dan da uwar jama'ar musulmi kun gane ko allah kyauta nau'i na farko kenan sihirin da ake don raba tsakanin uwa da ɗanta na biyu a tafriku bainar rajuli wa abi sihiri da ake yanda ake yi don raba tsakanin mutum da mahaifinsa shi kuma wannan yana iya yiwa ya faru daga matar uba wanda ba ita ta haifi ɗan ba jama'a kun gane ko kuma ita uwar ɗan idan ta ga hankalin ɗan ya koma kan uban kawai ya fita harkarta to sai ta je ta sa a asiri don a raba tsakanin ɗan da ubansa ko kuma kishiyar uwar ɗan ta ga a 'ya'yan uban gaba ɗaya babu wanda yake so kamar wannan yaran sai ta je ta sa a sihiri Dan a raba tsakanin uban da shi ɗan wani lokaci kuma 'yan uwan shi ne ke zuwa su sa a sihirin dan suna ganin kamar ubansu ya fi san shi wannan a cikinsu sai a sihiri dan a raba tsakanin uban da shi ɗan da ma kun gane ko nau'i na uku a tafriku bainar rajuli wa akhihi sihiri da ake dan a raba tsakanin mutum da ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma a raba shi da ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya ko ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya kawai Da jama'ar musulmi kun gane ko wannan kuma yan uwa ko kuma abokai sukan yi haka wani lokaci abokai ne sai su ga duk wanda ke son ya more ka in dai ba ya kama kafa da wancan ba kanin naka to ba ta yiwuwa sai su je su asiri don su raba tsakanin kai da kanin naka ko kai da wannan naka jama'ar musulmi kun gane ku Allah kyauta nau'i na hudu na sihiru tafriq at-tafriqu bayna rajuli wa sadiqihi sihiri da ake dan raba tsakanin mutum da abokin shi sai kaga mutum tsakanin shi da wani ba abin da ke raba su sai bacci to wani na nan na jin haushin haka to daga cikin masu jin haushin haka wani lokaci kakan samu matar mutum jama'a kun gani ba ta son ta rinka ganin shi mijinta tare da wani ba don komai don tana ganin kullum yana ƙara ɗora mijinta a kan alheri ita kuma ba ta so sharri take so jama'a kun gane to sai ta je ta sa ai sihiri don a raba tsakanin mijin nata da abokin nashi jama'a kun gane ko allah kyauta nau'i na biyar na sihiru tafrik a tafrik bainar rajuli wa shariki sihiri da ake da raba tsakanin mutum da abokin harkar kasuwancinsa an gane fit tijara wurin harkar kasuwanci Allah ya haɗa kan tsakaninka da wani za ku tafi gari mafi nisa international business kuke ke idan kuka je kuka shigo da kaya sai ku sa kaya da sauƙi ku haɗa kai kuna taimakon mutane sai a ga haɗin kan nan na